العالمين لو الحمد الحسن والثناء جميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نعم، إن شاء الله تعالى كنت يشيا كاكتية جدد قلتاتي على عقيدة الواقفية يا شيخ الإسلامي ابن تيمية ونقو إن الله على مين صافو شيبي صافو شيبي نيكو safar na aji daidai da tafi wuta ko january 2013 na ya gaga da daidai tiyan tabbatarwa ga tsoye ke gaga bayan matsalayen alkalamu na nan matsala mu ci koyi tauhidi ko da kyar walili ta tiya aqida yi na wani ga ga wa ga bayani mujimal ya ci koyi ga usul ni alu sunna shi da kyar wa ga ga wa la matsala al kalamu ga imala ebo na jadu ibn dirham ga sai ce ga ga ga sai ci daga annabi Musa sai ci mali annabi Ibrahim ya macha ibon wuce na maja dubunu dirami gano ya zai dabba mai tiku jadu manyan sunna yi cikin rajiya jadu daga kasan dondo a ci ma bayani cikin jadu da ya gane ne waje kafiri na haka babu na da su jadu bunu dirami sunan ya tuna da zamanin ne khalid ibn abdullahi kusari wa an yi da ijiji adi mai ji zo ga yayi wannan su ya zawan ji don ku taqabbala Allahu da hayakum ite da jilayya sa ko gwalayya fa inni mudahin bi jadi bi dirham ya bane zane mi ga jilayya yin nan nan wi zane ga jadu ibnu jirhamina ya bane jadu ga inna Allah lam yukallim Musa taklima mace ci ga gabi anabi Musa ya walan ya Ibrahim khalila wa mali anabi Ibrahim ya mace fana zala min ilmin bari fa zaba hawo kamata tsohu sha cikin daga mun bari waje zuwa ke mine zunan gina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wajen hmm? wajen halkwa fali libad halkwa fali libad yan alimamu halkwa fali libad yan alimamu bukhari wadi hmm? wadiya ya alkafiyatu shafiya ya yi nukayin waje wuce ko? wanda dai mukta tsaro sawatul musala eh, ya yi nukayin hmm? waje amma waje ma'arin da kabul bishar islamin usuli ya alhakami hmm? waje ha hmm? ga sharai ne ga waje da muriya sharan ya ta da muliya hmm? wake biya to insha Allah ta'ala ni ya su yi hmm? ga continue bi kafi ga jubanin wuya wasu aliyu nan ka gane ko? ce shi hmm. kun je ni e ebonan yan ne ka ga waye shi litafiya litafi dan gaba ga wasu yaki da ya dole guwa alifarisu kubra ibn batta alibanatu subura ibn batta ashari'a ya al'ajiri gana ku sharu sulitika da al-sunna ya al-alkai kitabu tauhidi ibn huzaima as-sunna ibn abi asim as-sunna ya abdullah ibn amud nambali as-sunna ibn shahid wani ko al-hujjatu fi bayan al-mahajja ya al-asbahani kowai keke ne mai gabe na litacin na ji dole ogu jiki ogu wata doshi wata wa alkafi ya fi shafiya ya yi ibn qayyim ya ce general akirin alusunna wata ke wa min hajji sunnati Bawiya? ya yi ibn taymiya ya ce kimin ya ji rajijiya shi'anin wata ke wa muktasar sawa ya fi musa ya ibn qayyim ita ke mai jira di jazi nan ko mai jira di jiya jahamiya nan ko la ji ganewa ko wa al'ulu lilalil Gafar, ya limamu sahabi gangani bi ijtima'ul joshi islamiyya ya ibn qayyim ya ce matsala al-istiwawo wacce wake tabu ruhuya ya al'imamu tara kutu ne ke isbatu ya wale sai ci yau ɗari bi kitabu ruhuya ya al'ajiri bai zo yetu wage wani na jirgin rogon jirgin wace cewa wake ta imani ibn manda da abu tauhidi ibn manda wace cewa al'asma wasu fatiya limamul bai haƙi ganin galiti fadiya limamul bai haƙi inda kitabun sadar ya al'imamul bai haƙi hudowa da kyakkyakin few area ne ji in ne da ake conformity sha'ira ji ba wajen wani wani wa wani shi bayan wa ita ce ga ta bidiyan wani a fatul majid tafsir الدين الخالص Wa wani littafin ne shi wale daga wagi shugabanci sun usulu salata aka ci shubu hati kawai larba'a a ah, kitabu tauhid sharhu sunna ya al-bukhari usulu sunna ya al-imam ahmad wale littafi waje wajin shi gani bai naji zumu ne dai irin sulamul usuli ya alhakami hakami ko al ibn abi dawuda ko allaniya ibn taymiya ko almimiya ibn qayyim ko qasidatur ra'iya ya bi qasim zinjani wa wakil nazmu jinna ko kununi ya bi ya nuniyatu ya alqani ko li ngai nuniyatu ya bi fatil buste wonje tiya tawgidi ba tiya adabu boyo ya yi alkata yi a kuma tawidi wannan da na jiga tawidi a nan mun kuwa kuma mun zama nan ba wancan lọ́n tó kí o wá nùníyà ní èmi kẹ́yìn wà ní wọ́n ti pátá kí ce wọ́n ti pátá yẹn ẹníyì ìdáná wa ní ìdí bọ̀ yóò ṣe jun lójú ojú lójú ojú lójú òjì wọ́n ti mọ̀ dá mẹ́kántà mọ̀tò sọ̀rọ̀ àtúnṣe wọ́n kò fi kí wọ́n lè kó wáyé kánú ti musamman yìí wọ́n lè ká mọ̀tò wọ̀ láfíà dáná ẹgbẹ́ ọ̀nà tó afẹ́ kí o àfẹ́ jin dáná ìhùbà níjọ a gani abu idan ولما جاء موسى لميقاتها تكون النبي موسى عليه السلام ce miƙati ya ce ci ba na ce ci a gaga biyu na wakallama horabuhu ce ci wuce gani biyu nan wana ya nabi musa min janibi turil aimani da kafayen turil aimani wa karrabu na huyi mu latuba na je bayi ba abiyoyi wale na da yi na yi yi bebere na latu ne ngai mu na datu na ji ya yi bebere na daki ne ngamala da gaggayen su yi ciwo bebere fasotu ne sabi mujibin tajisimahu iz kanat sifatani sani menu ne suka tani na fa sautu waje ka yi sautu ya so yake dai sabi mujibin ta jisi ma wuce lagu to yake jisu mu in ne ti sifa ne ta ta ne bane sifa kuma a nan jirin ne ya bana ne sa sada mu ga sai ta ga ya ta yi sai ta yi zai fali ya ni sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man karuka zai ga kiyana wokin da zai ga tsobanan waji kinan wawana sai ci ca sai ga gani so wa le ga ya gaggayen sai ci wai da yi jikiri da shi mai wo daga yin sai ci maji alita wa izna da rabuka musa aka kuna sai ci ya nabi musa nan sai ci wa ya nabi musa nan an isil kawon zalimin sai shiga felo ba a zalimi ma na felo bai firawun da jama'an yodo ta gaskiyoya wana da kuma rabu kuma sai ci ya zagu ba ba zibe zin annabi adam bai na na wawi wana da kuma rabu kuma babon nun annabi adam bai na na wawi wanda annabi musa bai annabi ne ya annam an hakuma ta ji a sha mi kaye an tilkuma shajara daga cikin wancin wa shi ma kike ci gbana to ya ci ga a ga gina ma wata kura ba zai shi shaidara fata kuna mina zalimi a ne to ya ci gana da anin musa ko ba abin da ba no wacce ga to ya ga gana da anabi adam bin nana hawa wuce ci ya wa qawluhu da ya gana to ya lasu ne ga ga wa yau mai nadihi da ya fayafo na to ya ci ya kai ya kulu to ya ci a ma za a je mutum mulmursalin ki ejele ya tuci jina ma ya tuci ya tuci kuri tuci na jimi tuci ya na je kiti ya ya o no ne iza ga adu ijo aga gogen jaraba bi excomadana kashi ye na de exam wona ti wa ya se tuyo to sun de wa gwe sports da ma to sun de ju ba ore ni a ti wa lan amma ifu kabare biya a giwa ga alkiya ne bi a giwa ga ina eh, ma a giwa kabare wani su kwa gawa ne biya gawa ina eh, a giwa alkiya ne su kwa gawa ne biya gawa su ma a ju ba a ne bi ma ju ba amma to su yi ji ya ganye na na mai ji ka mai ji shirka ne shi ba ya ga gawa kajar bawa mutuwa ne bi na nan daga wajen tabi wasu ne fi dawa su gaji kiyo gaji rikici wai ji shiri a kiyo kagan ne wuce hankali a tattara na biyu na lafiya wani waligi na so ga tattara da rezo tunane ki waligi waligi wa shi cin ya shiga amma a yiwu ga kabaro man rabuka zai so ya ciwo man na biyu ka ziya na biyu ma jinuka kiya jinuwa ma za kun ta tukulu fi za ka rajin zaba yuci na tufiye na kiwo fi ga cigo na yi ciwo la yusabitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya ajwan da kabaro ya mi na dabi sai ta yuwa gan kiye fi jibu tayo ke ta ke yuwa gan ma za a jebutu mulmuru sani kiciye ya tuci shi tuci wasu mutum jaki ya su gama wala nas'alan allazina ursila ilaihim wala nas'alan musali zai ja tubiye zai ja tubaye fina yi da wani wannan tuci yayi dinga ba ya tuci ya shi ya mi tuwa yi ma diga ya ga hango yana rayi ni lugwa ne ya lugwa wala nas'alan musali tuci tuci ne mutum tuci tuci ya su dinga mu ani magalanta su la kada ba ne mai kiyama hatta yus al'an arba'in zandun ba ɗaya biki ya ji fuwa alikiyar da samun biya guni an yi fi ma'afina rayuwa bayanin yawa jinjin na jin bayani hmm, su kwaye ga shawarar wa an shababihi fi ma'abila aku na waji gbarufu na kewasa gbarufu ta na ƙuranu gbaboyo na fila jin boyo hadisi jin boyo ilimi addini wa boyo da ya ji yayin manci shi boyo alkhairi bayo kalka kuno san barufu na wani fi da kafiri wani dalila kalka kuno san barufu na dai da da sin wiwi da sin siga da denci sai ku zagi za sai zagi zagi begwa bi shi aga ju mo ile kuno san barufu ne no jina ga don no no fe ke bu ci da bombi ga bayani ji amma lihi sai jaki ya yi noma ya ciye wugu ai ce wubu ai na kasa babu wafi ma an faka babu wajewo babu ma wafiyo babu wajewo wace wace wadda lotulo wadda kuje ku kashin ribayo kashin wayiyi kashin 419 kashin wadda kanki ita wace wa gani ma da yi ku bismil jihadi ai na kasa babu wajewo ba wasu da nanin wa fi ma anfaka babu ma wuwa yau. babu jikiyo babu wuwa fiyo wa shi qur'ani wa shi litafi wa shi minhajul muslim wa shi bulugul marami wa shi fatul bari wa shi tafsir ibn kathir ga dawal bayani shi tafsir ibn jariri ya shari'atun ya al'ajuri isaac ne gauda da shi o kashi lashi sound ne lawo sauti nan shi kata ngai jarabu ya jiye jiyo la ilaha illallah wai man na gudu da ga ci goga manya na mawji ga da ibe ga sun kun sallah gan an ma za a mila tafi bin ilimi wa boki wa jijibe ilimi na tun kici wa lodu yo daga hajjira kali ya ga da zama ga man shi ma lafiya na sai taki ki daga da wani amma ya shirin da biya ni sai ci goyi tsare sai ci mai da jana sai ci gani bane sai ci azaba yi gi sai ci yawa in ahadun min al mushriki na tajaraka aga bai da zan da min yan mushriki wanda ji wagu go sa biyo kina fa ajiro gajin gusa hatta yasma'a kalam Allah har ula ga yanci da

ibn hanif ga yafsuluna ala al-islami wa yad'una ala al-awsan yahudi goyo ga yahudi yiyo ga yahudi yayin wani yadda wani Allah ka ne wasu nana ne a cikin yabe da musulmi ta jago gana a cikin da wanda ya gayya hawari ga shi wani amma ga su ba wani kan hawari ga gbigan kiki son ya lobe a kira kiki son waje o musulmi shi wa gbe na musulmi shi ganin ga nahnu qawmun mushrikun yi jama'i yo na shi mushriki na ji ina li nasma kalam Allah yi je be be wi wa gasu ko abu ta ku wani sai lagan da biyo je be be be be bi ji bi wa gasu ko khawariji fe ta ma ga masha Allah wa in ahad min al mushrikina tajaraka fajiru hatta yasma kalam Allah kuna bai bai jawo kala lawa ga musulmi ga azu so wale gan malamallai babu gai mahallu shahidi yanzu ya ce yanzu ya ce gaga ce ci yawa karika na farikun minum ya sma'una kalamallahi sun yi harifu na gomin babi ma'akaluhu wahum ya lamun wa kadika na fari minhum hada jama'an da ci da mini abu ya sma'una kalamallah ewa ga ya ce ci mai na ku a ce laufan min ba bi ma aka lugu bayan aga ya ce ji ganewa ni nan wa hum ya lamu na to maje ilimi daga ji gane ku a ce e ga ya ce ci ewo ewo e ga e e ga ce ci lamma na ce ci ga wara ci alqur'ani tartila ba alqur'ani a mai wa ga ya ce hatta yasma'a kalam Allah wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah Alaihi wa sallam gai zuba alkuranu ya wuni? an ce sadon ce ga ni a akra wa alayka wa alayka unzil ni ya ba alkuranu ya wuni wo maga ci alkuranu yo annabi ta sun ro usibu an asma, ni wajib wa ga min wo qur'anu min gai daga mi sun zamu ce mini yana alkuranu mini ngole alkurani ba suku sukun eh, yake jikiyo e eh, kau e ka alkurani a ko ku alkurani fiye gan bal huwa ayatun tun fi suduril ladina tul ilm ayo ne ci ba fi fiye gan yanda yi tsoki na ilimi a nan ba ga jiga ne ku hmm. wale gan ne jezu la yudun hmm. seriously wallahu a'lam sai ci yuri duna an yi bajjilu kalamalla eh, wa ga Allah ya ga yace ya ci ba kun daga lantar tabi uta ya alami suya ya alami suyi mun ka zalikum a ci ga ga alallah min kwabla a ci ga ci ga kamin banin nan sai ga wato ma wuhiya ilaika min kitabi rabbika bayan na ji wayu biya daga littafin ya ce shi wa gona la mubaddila li kalimati e eh, da banda ga kalima ya ce ci jabana lole a shaye ga ya ce ci wayo litafi ya litafi ya ce ci alqur'anu at-taura injila zabura wayo daga ba ya ce ci nuji ya annaba wuji na litafi ne ya ce ci nu cin beya annaba wuji na litafi na majal alqur'anu a ci maci na litafi ke fata wufiya alqur'anu ga kiyo na ce ci gotsa ci ma dan ya gungun do a tsaro la ya fili ba fili min ne ya dai wala ne khalfi ga mana a kai yi buru ba ma dai yuzu mu ba a ji ba kalla kalla da ya ga na sai daga inna hadha alqur'an billa kika al'kur'anun nan yaqussu ala bani isra'il wa ya labari ya banu isra'ila shi ejije isra'il sai isra'ilu annabi yakub gode aksar allazi hum fi duk lullu bayan yi aidai cin ne ba tubo nan aidai ne ba cikin annabi ibrahim yahudi jaga annabi ibrahim mina abu nan nasara jaga annabi ibrahim mina abu nan sai mushriki wato mu gane Ibrahim min ya abu da Qur'ani sai ji wajikan ga ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan muslima ma kana min al-mushrikin ali Ibrahim mun fi yahuda mun fi nasara ko mun ya ce musulmi mun fi da min ya mushriki jibwa a sai da cin ne ba yahudi shi daga min ya abu ali Ibrahim dan nasara so ga min ya abu ali Ibrahim dan sai jira. ai wa ba wanzu da taura dole injila illa min badi a cin a taura da injila jan ba ya ali ibrahim ka ali ibrahim a bije shi ali ibrahim gugan a cibicin a taura ali ibrahim a cibicin ya ce a ce gami da ba ali ibrahim a zauna wani waya ne a sake da ce lebe ce kiwo a ga ya yawon nasara fara ji masu a gaskiyo a ga ali ibrahim ali alibi isa ejiye su kuro su kofe wagaye ga alibi isa da salam uji tsoyica umarjigiyar tsoyica haka lillahi ta za ka zamar fahimta mai laukun fayakun ana alibi isa ga ita abdullahi ni alkita wajen alani nabiya waj'alani mubarakan ayyuka ma kuntu usali fi salati wa zakati ma dumtu hayya zalika isa ibn maryam qawl al-haqqi kiga gaskiya gaci no allazi fi yamta min ne gimi tubun ne ne gimi tubun ga ya eh, mubarak na na littafi wani ciji gangani da albarka yana da alkur'anu a coci daga sama ba su rikin alkur'anu harafin nimin ya alkur'anu guba da ladagu annabi na daga kula alif lam mim walakin alifun harfa lamun harfa limun harf wa kullu harfin bi hazwa da hasana bi ashri amsalha ya ga alif lam ma ma alif harfi wa lam harfi mim harfi harfin do ma da kiyo láàdá láàdá ní ọmọ agun multiply zugu jíra ní ogun yí bayan alukur'an wọn ẹgbọ́ ni mílà tó daga jẹ́nu ìgbésẹ̀tá nìdè sí daga jẹ́nu ìṣòro ìgbésẹ̀tá wọn gbọ́ lásọ́ ní sáà tó lẹ̀ mìíràn ipa sókè bọ́kàrẹ́ ti bí alimra ní fi èmi èṣò ẹgbẹ́lẹ̀ ìṣẹ̀tá ní fún ibi daga èmi ní ẹgbà sókè bọ́kàrẹ́ àjọ a nan shiga yin banza na je yin ci kama je yi mini a rukura da buba na kalibai tilharin ke mina eh, mini ta kunu ko kage ji gane ku alkur'ani a cikin kwafali kiyami alkur'ani ga manatu hun nauma miyu kalile fa shafi'u fiya alkur'anu nga ce wuru ya gaba mu eh efili kiyamu ibina nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga suratul baqara ji bi ali imran a bi fari kemi kan nan ma qiyayata ni au mata ni ko tahajjani an sahibihima ali ne ne ta muhimmanci ga kuma na alquran ba ga yi nan Za mu ci ma da mu fiqh mu shari'a musulunci ko quran mu ba hmm? eh ja shi shi nga la mu ci ku nga nga ku za ku ayi kai eh, ne ga da zake ku musulunci na da futuro bai nuna da musulmi ko ni kuma za mu ga da dai wuce ga mun za mu ci ga i ije wata unga ya ji hukun bibir ma a la constitution ya laloto ishi wa fuko na ka constitution ya futuro ne su yi giya nan media wato in kiwa ga laloto ga kuranu su ba kuranu bi ga wuce za ka ta ci kuranu wani zo shi biribiri ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni kiyo

alkur'ani ruwa ya zuzu jikiyar su ne zafe uba da uba shi sai cuje ba dai sai shi Allah wa anzalna hadha alqur'ana ala jabalin da ra'aita wa khashi'an mutasaddian min khashiyati Allah law anzalna ya ta alqur'ana nan ala jabalin ta ce ra'aita khashi'an mutasaddia wa le fati ga fati ga zumani min khashiyati su yace àmọ́ àlégan alùkúrà ní àmọ́ àlèlà ń yé dẹ́nà wọ́n gbá alùkúrà nù ẹgbá alùkúrà nù ìfọ̀ndùn ní ẹgbùn máa di kákú ìfẹ̀yí àkẹ́lẹ̀ ìdí arẹ́kẹ́ àṣẹ lè fọ́tùwà ẹgbùn mọ́ ẹrẹ kákú wọ́n tún gbó wàgẹ́ sákù kí wọ́n tún gbó kágọ́ ẹ̀kọ́ àdísà níbi ẹ̀sà nǹkan ṣe hàn ẹ̀kọ́ làbárẹ̀ àlìkíyàmì ẹ̀sà nǹkan ṣe hàn ẹ̀kọ́ làbárẹ̀ àjẹ́sì nǹkan ṣe hàn ẹ̀bá yẹn nẹ̀yìn nǹkan ṣe hàn na àlìkíyàmì àbí nínú ẹ̀kí nẹ̀yìn kan zà nínú ẹ̀jọ́ fẹ́ ìyẹ́ tó ìṣì náà ẹ̀bẹ̀ tún lè torí yi jẹ́ kan ṣe hàn lọ́nà tí kí láfẹ́ zàjì wú bí wọn kí lè kún ìṣiná tó ń kan ṣe hàn ìdí náà sọ̀rọ̀ àtàlùmọ́sàkì tó ìṣì wú bẹ́ẹ̀ kọ́ ń gbòòrò warzuqna tibaa Allahu la ko boro wo yayi ko milatu wa arina al-batila batilan ba jitinaba ọmọ lẹ́ẹ̀kọ́ jẹjẹ owó ìgbé ẹ̀kọ́ jẹjẹ china lórí jẹjẹ china ọmọ yàrá ìfún ilé ìyàdùn ṣe é wai za badan na ayatan makana ayati ga ayan loci la da san gwada gida ne ayan loci wallahu alam bi ma yunzilu allah ga yace na dili mi ganye ne e ci nore qalu kafir jaja ga ina ma anta mufsari waje wa fi zane jiki nan sun ga mana ta su kona bal aktsaruhum la ya'lamun dokumun da abiya kun nazala ruhul qudus min rabbika ga ya ga ruhul qudus ga malaika jibril ba shi daga ba sai ce yawo bil haqqi be gaskiya yusabit allazina amanu e bon la bi kike wujudun ya imani zai ja imani jinan wa hudan munufi bawu wa bushra munufi bushara lil muslimina ya muslimi wala kad na'lamu annahum yaquluna ikpewo gan a ji ta ce ci gan ikpewo gan mushriki ya sai gan inna ma hu bashar sane la ilimin na yunan gai za wanjo itan da zil hiduna ya jami'u yin tara ne polobuna yin tara yanzu yaji balarabi a nuro wa za rabiyun arabiyun mubin nan mai yin tara ya larabci ya larabci na cici gbangba na alkur'an larabci ko wa ga alkur'an gbalin na wujin gamana alkur'an ma kun ji anabi tun biya alkur'ani wayo na ce ci ciya na bisa a sallam gunzu wuya a nika shi malaika jibrilu masu ko ga alkur'ani ta gwata shi kyau al-mala'ika jibrilu ga ce ce tun bebe ba nabi mala'ika jibrilu mai za a manoro na zala biyu rugula min alaƙa duka litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin wale ganne fata ya ce matsala kici bu ya ce matsala yin alkur'ano sai ce gaga ya ga ya ce ci mojin halitta ya ce ca wale da ya ji gaga ya ce halkul kur'ani wannan jalu bunu dirani ko dan da jamu bunu safwani wanda ibnu abi du'a ta shiga alkur'ani makhluku ga mala jahiliya da mutazila shi a ga alkur'ani kiyo alkur'ani makhluk fi shi alkari da bilu lulo ne ke haji a mamaye gandoro suna ne jayin ne da yi ne ga su kura da wani kulul kalamu fil wujudi kalamuhu sawawun alaina wani wa nizamuhu ya gandun da nogali ne da yi ne ga su kura da wani yi to tsawon ko yi tsallo wani wale ba kwani wa jiko wa bukuti wa kagaji wo lani wo ko hmm? ni pata ga so ko ga yo hmm ne ga ki ne mi ara bi jo ngo le aka ni samu ati da sha'ira ji ne je ga ga tiya al kalamu nafsiyona ga ko dia gun e gba mbo. ama kiyo ngai qur'anu yo agun beji mi larabci nga yi atawra ejimi siriyaniye nga yi injila bijimi ndu oji ma'ana ga alkalamu egani buwo amma ke wani yanzu ina yawa ga gane su yake gina da sun fiya nga yi ga kiyo alkalamun da fiyo yan wuce maza a yaga cikin ba ga su yake ga bigin tara malayi mm. kushi hmm. wawa ga yi wucen

kullabiya to asha'ira to jahmiya to mu'tazila ba ta aji kiyo haji matsala al-kalamu da yi so ci mu ba goro ne gai ahlu sunnati wa jama'a yo ga al-qur'anu wa kalamullah al-qur'anu ya ga yace ciwo no le ko e bo kallama Allah Musa taklima al-qur'ani ajali tawja ala lawal khalqu wal amr ake ga ake ga sai yin doro ne ya yi ta daga zo a mai ga ya ci a zuwa daga yato ya a giya daga yato ya ci a zuwa kullum ka da zaharu midadan ne ci rabbi edu e in ga yi kiyo in ga yi wata na fi kai ga ya ci na lana fi da zaharu kwabla an tamfa da kalima ci rabbi edu ta ta gazo kame ga yato ya ci zai ma ne ta ta gazo ga ya ci ma zuwa lau an na mafi arzimin shajarin lamun ko lau an na mafi arzimin shajarin ta haka lamun ta rayu domin ba na fidat kalimatullah a yaka cikin ya fatan gaji alfil na sai laka ya ganyen tsoci na fatan gaji yan ganyen tsoci ba zuwa a shi ya ganyen tsoci ga yi makulukun ga zo mun alaliman wasu alim sa sun ga wuri ma halakka Allah wal kalam ya yi mafarin Allah wa kalito ne alkalam kuma kala wuku ta ta a ta ce gagun shi gobe da kanu jiki nan kanu jani ta alkalam nan alisunan da ke ibi a fi da gan ikirin so ce a gaje ewo gan so ce ya suma hukuman ba'uda kama ya suma hukuman karuba wana da huma rabu huma alam an hakuma an kuma shajara ko wa qarrabna najiya wa nadaina min janibi turi la mun qarrabna najiya ngole al munajatu bi anidawi shege yace ci be sautu shege yace ci na be ma egau اقرا باسم ربك الذي خلق ورتل القران ترتيلا شege yace ci be ma be kufiye ma bal wa ayatu tun fi suduril ladina utul ilm daga yace jima'a eh, kau e kau wula ta kutu biya minika izan larta balmuti a na biyu ga mu wani kunji anabi ta kau ga guya amma ga wani anabi da zai ji ku ta ruwa ga to shi nan bai godi gani ku ta yin tarala jemichini da takadai a jihar ta wuji amma egane kan takadai wani a jali ta wujan egane ginta da ganin a jali ta wujan na egane ce cinan ene za so fi egbon egbon tó etí na ajalitu àmọ́ ẹgbẹ́ ìzọ̀ àjẹ́ ajalitu ṣe kó fọ́sọ́tù wọ́n alhàlù sọ́tù kárí lakin na malmatuluwu kaunin bari fasautu biri wal alhanu biki jere na je koyi zane sautu karu ga jere zane ba katuna lakin na malmatuluwu amma yin na yadda ya ba wuci ka tsoyici na kaunin bari ga yin tsoyici ga dauna ajiyar ni kan tsojan Eh? Yau ne ko matsala irin na shi in detail masala alkala bai e wuyo bo a jefai cin da cike gunu ne tulkata ne da ke kagiri ne nan في إثبات الحرف القديم ya ya al الموفق wafakuddin abdullahi ibn ahmad ibn muhammad ibn kudamat al-maqdisi al ita ci dana mujiran jigiya a sha'ira shi mujiran jigiya biyu a sha'ira shi da zaga a degwa degwa an ci gudu ke yan cases na yau mai jiki nan yana wasu ya gabi ranar yabona ẹgbà jẹbò tún wọ́n fífí máa fi ní alùsùn tí ó jẹ máa jù èyí ní mítàrí rẹ̀ jẹ́ àwọn ilmù kalama èyí bí i àjìgí èyí ilmù tàrí rẹ̀ ilmù kalama ẹgbẹ́ ní ilẹ̀ gẹ́gẹ́ ní gbùrù ń jẹ́ alákàbí kí àwọn ń jẹ́ alákàbí ètùyàn alálìmọ̀ a alùsùn tí ó jẹ máa ju. tawhidi mu ji alaka da su ko so ali ade bai tun da gunu ne to kata ne nake ke ga wuce ne da kai muke ji shara loye ba ga wuce serious da alkafi su shafi mu da bai tun kata ba to kasan da na ba ku ke ga nan wani duba nan hmm. to gale qur'ani yace ci ba mushaf yanda shi wai cause confusion da biya da zai rage alkurani kalamun lahi biyar ba kun gaya cikin hada suna ce wanda ma'a yau amma yana gaya gan takada felegi ba jari to jiwa ga ajiyar ta takada felegi ce a

wọ́n yé tu irike na shabagen zanu wa ajo ga rahman ala al-arshi istawa shi kenan ba sai ai shiru wa ma'akum aina ma kuntum ajibe da yanki da ne ya ga wa ma'akum aina ma kuntum ajibe to wa ma'akum nabi zati mai sune ga a wa ọ̀gáàlù mọ̀kànjí mẹ́yẹ lítàfi na mẹ́yì gan-an alòlù sílẹ̀ àlìl gàfà ní àlìmá mùsùlùmí àdúgbò bí wọ́n á dẹ mùsùlùmí sọ̀rọ̀ náà àlàlùfáàní jiná mùsùlùmí sọ̀rọ̀ náà jìgẹ̀ kíná mùsùlùmí sọ̀rọ̀ náà yì gan-an mùsùlùmí sọ̀rọ̀ olù suna shek mahmud nasiru jina ya ganna ya wai a babu

wawo nan wale cabe gudu nan a hafi yi zuye da za ta yi bayan mai halkiya da da ga ya ce yi istiwa abu ga ya ce kibo ya ce ma iya zanduwan majiya na ba ne gelo luna ne alimamu za a bi ci daga gan ganga itseliyani ta zakar na da lafza da zati la hajata ilayya wayya ta wayya ta wayya tashagubun nufus wa tarkuwa aula wallahu ala alalbani in ce bai gan kalima ya bi zati da ba'in ki kalkihi kaɗuye zamani su abin shiya amma ka kuna jihar bulu ne ba zai dami tu jihar bulu sofuwa ne nan a ce da ya ga allahu da nan dundunan ebo alalawu ga yana zane je gane jiki a cikin talafar kiyos ba ilimin halkihi yin ji amfani da yi da kalima yadda za ci yi bo wale ga alhan jiga to misra za ta maman kawo fil qur'an na ga inna gal makhluq na lan ga ilimin ka fayin da hadhihi kalima la tarifu ashabu ta da sabit ki wani da gal makhluq ya wa in ka yakuna fihi kalamu la tabaraka wa ta'ala la yazuduna la zalika sai da sai kalamu la mai jiya ai bai ta ci wa amma ka kuna zai shi ya duk ƙur'anu yi makuluku na tabi da ya shiga al-ƙur'anu yi makuluku na sun shiga mafiyo hmm? kuma fitina kamani ya bin mai su jaji rajja a cikin ga kiyo gari makuluku ko ji gane wu alayyar lafa zindoci da muke gusu na kalima yadda za ta yi ta yi halki hakikatan fi kulli makanin bi ilmihi gar makhluk lafazi kubutun nan wala ya shafi zamani sabe jina fi yuzo amma ka kone in gida ya to bidiya bi a cewa ga ga addini je na for clarification a ce dikiyo a ce bi amfani yuyi wala ga ga ce fadu fil alfazu ne ya ce bayani ga wani gabu mun je bayani dai from page 615 no 623 Bẹ̀rẹ̀ ìgbà ni ó, wallawa ala sai cuje ba da sai ce fadi abai da wa kawai da ba ce da lafi daga wujihun yau mai izin nazira sai kaji ya fowucin wajen sai yanar ilarar biha nazira yabo na fiska ya fiska ya fi cile lo bayan so ya mumini jale ya ta ce halal yan zuruna a ce ga dojo a fi cire mana fi ne su ci ai ce ga lillazi na asanul husna ne ji bolo bolo ijo na aje ajanna wa ziyada amma ce bibi wa qawluhu da ga sai na tuna ga lahum ma yasha'una fiha alisun eh na shi yana ga bana aje aljanna ولدينا مزيد أما دي دي دي مزيد بابغا نظر إلى وجه الله الكريم إذ ولي سيد كاين ce ciyo ko a ziyara abin ga anibu za a sanar mu yake a nazar ila wajen layi alkarimu e zaji dabo su fiji a ga wale sai ce fijo kwalifiyanu na sun kuskure ya bada su yake latin abin anibu za a sanar ga lanyar ra'aha domin kuma rabba wa hatta ya mutu zan dundun abin tabi su yake na sun gasu wa ma da fala ku ani musa yamma nan musa wa gan wule sai ce na sai ga lan tarani walakin yanzu ila jabal fa takarra makanaku fa ko fatarani an wuce make gabe ai jamiya ji ya mutazila da rafida ji ga wale sai ce je bo ma le sai ce alkiyami ko ga da su ko ga su ko ga ne musallan tarani wa limiya kalimar ba wannan wanda na ja ya haja ce gallon a gallon eh, a zama shari a gallon da abu abin ma na wale sai ce a kai joto alkiyami manya mai jirgin rajiya a zama shari gallon lan a zama shari'a wajen hacan wajen wajen ha a raibunan lannanin wuce na fiye yin ishe wajen ne lan mai ji na fili tabibiya ya e bane sai ki gan gan kullin kare lakum darul akhirati khalisatan min dunillah ya ga ne ga e ne ya ri janne ya ri ya ne ya ga yi de ban da za an yi ne kene fata manawul mauta in kuntum sadiqin e sai ba ga ya lai sun dai gaskiya ya yi wani su ji to wallahi ya tamannawna abadan a kara baga ya wani yanci na a muke ci burubu a mai fari kiyami za wani shiga bai janin a ci ba a ya latu ƙalu ya malik da ya fi gale na rabuka kala in takun ma fi a shawa ne gani lani waje na fiye waje iktidawi wani lama na yan na fiye da batan ya Nomba 2 ibn maliki mai yana wuyo littafin ka ce ga alkafi ya fi shafiya na kujin alkafi ibn maliki bawa wajen rajiya biyu wajen rajiya zama shari na gallan waje na fiye kiran waje ki da wani lama ne eh, a nafi ni ta biyi na ibn maliki ta gina wa marra an nafiya bilan mu'abbada da kaunu hurududu wa fiwa wufaduna wa marra a zane ga ga annafi ya bilan zane ga ga wa annafi yallan mu abada yara abada nan fa kaulu rudu a ga za ku arabi arabi jiya ga za ku guga mu wasu wa wannan na mafadu tanga wa lagwasu ko jira ne ku a zaman shari gan lillazi na hasanin usna wa ziyada na ziyada na nauja na zuri lawaji la alkarima tun fita na um ni ma ga fayin na waje gina zagi ne ga fayin nan wade waje ga tun ga fayin wade mo ga fayin wade kaza kaza ga fayin a ganin na so yi kurbi da gunda jiki a na tsolwa azama shari daga tafsiri ne mafi falaga tarau da lugar da nawu amma mu tafi da abdul qasim jarullah ibn mamudi a zama shari kuka ce aya noni eh, wajen wurin mai zin nazira ila rabbiha nazira ila to musu ko na waki ila har su rabbi azama shari'u doga ga gwasun waya ne tiye mu mini jale to yake fa ikiya bi ganin su ga wuji wuyo mai din nadira fiska da sai banda fa ikiya ni ga ila babu no jar fujera ga ila babu no wuje mu alai mu mu probi alai ko bi ayi alai rabbikum atukazibani ga alai wuce sai jamu mu probi tiyo ila wuje to alai di mashi ila ti nima fujiyo mai zina gira ila rabbi ha imana fi kajafe ya na ufi wucin lulo kayan ni mai ya so ya ci ta ci nere to sun mai guji giya ya egun ta zuwa a ga wakil da abin da ni za a sallan bayin na kusa taron da rawakun kamar a lalata albadi da kyau a jikin wani jenon kalla innahum an rabbihim yawma idhin lama hajubuna kafiriji ta gini na ji kaga da ni a leto yaci e ya haga ga gini na ji a leto yaci e ya ba gini gimi a jini ja leto yaci ka ci haga da ga gini a jini yoto a leto yaci ya ma gini a jini da gini na ji ga jeri ni afa da jali muslimi na kalmi shirimi na daga ma wato wa zal babu fi kitabillahi kafir ne na ga yaci kifati ya ce na kun dokun tsaro ya alkur'anu man tadabbar alkur'anu talibul lilhuda sani gaji tadabbur ya alkur'anu ce wa ba wuna mini ku ga alkur'anu na bayyana lau tariqal haqqi ko in ga gaji ke ruga ci yayi so insha Allah laba baba gabu yajo bani ga ci mu ci na ye ba ga ce ci mun fadi ni bani ga ji kuskure na ye ba ga ce ci mu fadi ni ce shi yayi ni ne ko ku ta ji amfani ga albarka na je to alkiyani na sai ci wuce da koi goro subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa rahmatullahi